na zama autar mata kaban kulawa. Umma san da hutawa. A'a, <laughs> yar umma. Bismillah zauna mana. An fito kenan. An fito umma. To dama ina son magana da ke. To ai gani umma. <laughs> Wato so nake in ji yaya ake ciki ne game da al'amarin da yake tsakaninki da ɗan uwanki ya kike ganin al'amarin sun ɗan canza ko kuma yaya kayya umma lamarin ya sai dai a sha'ani to kamar yaya me yasa kika ce haka har yanzu babu wani canji akan yadda kika sani gaba ɗaya na karaya gani nake ba zan taɓa mallakar yaya a matsayin mijin aure na ba ki ce haka kin ji ko kwantar da hankalinki wannan wani ɗan jinkiri ne ai ba a fi da rai daga rahama ubangiji kawai mu ɗauka dai wannan jinkiri ne kuma daga allah ne saboda haka abin da nake gaya miki kullum shi zan ƙara gaya miki ki ja mara ki sai kin jajirce kin ɗauki aniyar juriya ki kuma tsaya tsayuwar daka akan ganin lallai ilalla sai kin canza masa ra'ayi anya ko umma zan ga wannan rana akan idona menene abin mamaki a cikin al'amarin ubangiji kwata-kwata zuciyarsa ba ta tare da ni har yanzu ji yake kamar bilkisu za ta dawo a tare da shi Kar ki ce haka shi karamin yaro ne ko kuma mahaukaci ne shi ai ya san daidai da rashin daidai kuma ya sani sai ba a taba mutuwa an dawo ba ko kuma shi a kansa za a fara a'a kina ji ko kimin alkawari za ki kasance tare da shi kuma za ki kasance mai share masa hawaye ki mantar da shi rayuwarsa ta baya ya fuskanci gaskiya kuma ya karɓi ƙaddararsa hmm. ke nake saurare sama'u kada ki ce min ba za ki iya ba idan har kika ce da ni haka to kin tabbatar zan karyata soye da kike ikirarin kina yi masa tun kina ƙarama na miki alƙawari umma zan yi ƙoƙarin tabbatar da haka matukar ina da numfashina zan kasance a tare da shi kuma zan shi kulawa fiye da tsammani abin da ya kamata kenan haka kuma nake so ya kirke Allah ya miki albarka amin umma Allah ya tabbatar da wannan kauna taku amin Allah muna dab da ganin wannan ranar da izinin Allah <laughs> ce wa mata haske na almuru mai ke zuciya ta masoyi firar kake ɗaya kewa hasken alfajar duhu na zuciya kai yayin sunanki ko yaushe baki nake yin lazumta jiki har da zuciya ta san kike sarrafa Assalamu alaikum wa alaikum salam abokina har yanzu dai baka daina sawa kanka damuwa ba wannan lamarin ya kamata a ce ka cire shi daga zuciyarka bilkisu ta tafi ba za ta sake dawowa ba amsar kenan kai da bilkisu sai dai a mafarki <sighs> na sani yanzu haka ba abin da zan gaya maka ne. na yadda za zan aure asma'u amma ba can asma'un da ka sani ba ɗaya asma'un 'yar uwata to ya aka haka kuma ta faru sanin kanka ne duk duniya ba da kowa sai mahaifiyata kuma wajibi ne biya ga iyaye ba zan iya bijire umarninta ba ita ta bugaci haka ta yi min tayin farko na nuna bani da ra'ayi ta sake bani tayi na biyu a matsayina na ɗa mai neman albarka bayan da za a yi ranta ya ɓaci kuma in tafi haka ba tare da neman biyayya ba na san ba zan ga daidai ba wannan shine karka da karka raga. hakan ya sa na yadda zan yi aure amma ba don soyayya ba kawai don bin umarninta don kawai in kyautata mata ko kai ni na sani dole ne mamaki yadda ga ka kafe kan cewar ba za ka auri kowace mace ba bayan bilkisu ta bar duniya dole ne mamakin haka na san cewar zafin so ne ya haifar maka da makancewar zuciya to amma ka sani umma ba za ta taɓa yi maka zaɓi wanda zai zame maka damuwa ba salamu ina taya asaba ujaji domin za ta yi rayuwar aure wadda babu farin ciki a cikinta ba ta da koda kaso ɗaya daga cikin goma na zuciyata mamallakiyar zuciyar bilkisu ce ba na jin zan iya gutsarwa wata wani bangare a cikin zuciyarta. na soyayya da haka da a ce taiwa kanta adalci da ba ta yi da amina ba sau da ba ta samu abin da sauran mata suke samu a gidajen su ba wannan ba wani abu ba ne ina ga tunda tana son ka za ta yi haƙuri da zama da kai da ɗaci da zaƙi da daidai da ba daidai ba kwana a tashi wata ran ku za ta zama guri ɗaya lokaci ne zai tabbatar da haka wani lokaci ne wannan kake tunanin sa lokacin da Allah zai haɗa zukatanku a guri ɗaya Allah ka ci ban da ja amma ni dai ban san lokacin ba ya Allah Allah ina roƙonka Allah ka sa abin da yake cikin zuciyarta ya Allah ka dube ni Allah ka ne kai nake bauta Allah kai ne masanin sanin sirrin zuciya Allah ka sani ina son matata kai ka samu santa ta zuciyata ka ɗauke ta ko baka cire min san ba Allah hikimar ka ci Allah ka zama min abin da ya fi alkhairi a rayuwata Allah ka dube ni Allah na ba ka zai Allah na gaskantar da kai a gari kai ya Allah dan Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Sama'u. Sama'u. Na umma. Ikon Allah. An gama aikin ne kika zo nan kika tsaya ina ta magana ba kya jin me nake cewa? Umma shi kika ƙara so. Ai ba za ki san na zo ba. Kin zo kin tsaya anan kina ta faman dogon tunani. Sama'u. Abin da nake so in gaya miki. Ki yarinya ce. Ki rage wannan dogon tunanin naki. ko ba don komai ba saboda lafiyar kima kin san ko ta komai muhimmanci a rayuwa haka ne umma to amma ya zan yi abin da nake ji a raina ba da ikon dakatar da shi da zan iya da na yi ko don na samu dalilin murmushi akan fuskar ki akan yaya hamza na sake tabbatarwa masoya suna fama da zugi da daɗi a ciki wani lokaci sai in ji kaina ya min nauyi ba na samun farin ciki sai zafi a cikin jikina kamar ana rura min wuta umma dakata malama kauna kafin ki ci gaba da bayananki yana da kyau ki saurare ni ki ji albishir din da na zo miki da shi domin ko na san zai miki daɗi wani albishir ne wannan umma da har ke tunanin zai kore min damar da ke cikin zuciyata hmm. na sani kuma ina da yaƙinin zai miki daɗi zan so in ji wannan albishir ɗin da na kira shi da suna mai daraja saboda duk abin da zai mantar da ni halin da nake ciki to lalle girman sa ya kai a jinjina masa kina da ji na to yayanki ya buga min waya ya tabbatar min da cewa ya amince da maganar aurenki umma shi yasa na sanar da ki sannan mai shawarar wani lokaci ya kamata in tsaye da lokacin ku umma da gaske kuma farki ban farki kike ba ina tabbatar miki da cewa ido ne Kai, Allah na gode muku umma na ji daɗi. <laughs> Na ji daɗi umma. Ka ji daɗi kai sujada ka miƙa wa Allah godiya sai tsalle za ki rungume ni kina ta neman tun kuɗe ni ma ne in faɗi. To alhamdulillah da Allah mun gode ma. na san matata na san matata na san na san matata na san matata na san matata yaya yaushe ka dawo yanzu da san da zuwa yaya amma kuma gashi ban gama girki ba gashi ka dawo dan Allah ka dan jira yanzu nan zan gama zan karo karfin gas ma saboda saurin kama ka ba komai na gode Ya yi saboda kai fa ne girkin ai dole ka ci nawa ya fi na koyaushe daɗi saboda kai ne fa saboda in faranta maka ranka saboda yau rana ce ta musamman kai ki samu damuwa haka ma na gode sosai da kokari da ke na ki kula da ni kuma ki samu da farin ciki a gare ni ya idan Allah ka daina mun godiya ba godiya tsakanina da kai kai yaya na ne sannan kai ne mijin da zan aura ba godiya a tsakaninmu to haka ne ita godiya wani abu ne mai kyau Allah subhanahu wataala shi halicce mu in yi mana ni'ima shi da kansa yana so mu gode masa domin mun gode masa ma ƙara mana yake harashin alkur'ani mai girma yake cewa in shakartum la azidan lakum wala in kafartum inna azabi la shadid wato ma'ana Allah yana nufin idan aka gode masa yace sai ya ƙara idan kuma aka kafarce masa yace to azabarsa kuma na da tsanani da haka da na yi godiya a bisa abin da aka yi min ban yi laifi ba gaskiya ne na gode na ji daɗi yana mai ilimi gaskiya na more miji ina so da ma mai magana da ke ki gaya min abubuwan da kike da bukata in ya so bayan da lokacin da zan iya zuwa sai sai wani abu sai na baki kuɗi sai ki je ki saboda maganar auren nan bana bukatar wata hidima yaya matakar na same ka burina ya gama cika Kifa mace ce kuma mata masu da abin da suke so sama da biki ba ta yadda za a ce bikin ke zuwa ce baki da buƙatar wani abu biki ba na tantabara ba dole kina buƙatar wani abu da zaki yi da haka ki faɗa min kawai abin da yake so zan baki ko menene insha Allah kai kai ɗaya ka ishe ni kai kaɗai nake addu'a duk sanda na kai goshi na ƙasa addu'a nake Allah ya bani kai to Allah ya bani kai me kuma nake buƙata babu kai ɗaya kwallon kwal ka ishe ni rayuwa cikin farin ciki ki faɗa mu ka san me nake so kai nake so ki samu yanzu dai ki faɗa kawai barin da koya ta sai ki gaya mu account number din ki sai na saka miki kuɗin da zaki hidima da shi Allah na gode maka Allah na gode maka da ka amsa addu'ata ka bani wanda nake so kuma farin ciki na Allah ka nuna mu wannan ranar Allah na gode maka Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙaddamar da sabon tsarin da zai ba wa 'yan Najeriya damar samun kuɗi a dukkan ƙarshen wata, ko da ko ba sa aikin gwamnati. Matsala ku kenan mata. Yanke hukunci ba tare da kuɗi da ciki ba. An yi kira ga maza da su ringa kulawa da haƙƙin iyalansu. maza kenan su ba kaman ƙwarya ba ballantana in ka je siya ka kasa ka ji mai ƙwari daga ƙasashen ƙetare an ci gaba da cika a filayen ƙwallon ƙafa duk da cewa ana kururuwar cutar corona zarge labari mai cike da sarƙaƙƙiyar rayuwa cikin wata alƙarya mai ɗauke da wasu al'umma mabambantan ra'ayi ɗabi'u da kuma halayya ba na buƙatar ganin fuskar har abada dan Allah ki ta fita daga shagon nan tun kafin mummunan al'amari ya baya tsalle ɗaya ake wa da rijiya amma sai yin tsalle dubu ba a fito ba wani kin fi da kai amma ba ka damu wata biyu ne kaca ke wai yau sharabanki ne ma ni da ganin bakon watan nan naki yau sati nawa kenan Mamma ya kai wata biyu wata biyu what kai kayin ko kuwa yaya abin yake zarge kuma ya farko zai yi ƙarshe haƙuri da tausasa zuciya shi zai yi maganin wannan matsalar da ta faru ciki How? Impossible. Kuna nufin duk abin da aka faɗa min ba gaskiya ba ne? Dama hijabin Naja'atu ne ɗazu na manta ban kawo mata ba shine yanzu na kawo mata. Hijabi kika kawo? Naja'atu ya ake. Zargi